Shi ne wani abin al'ajabi inda ya biya kuɗin karatun ɗalibai marayu har mutum ɗari da ɗaya a wata makaranta mai tsada a garin Zaria. Jarumi Adam E. Zango ƙarƙashin gidauniyarsa ta tallafawa mai suna Zango Intervention Initiative sun ɗauki nauyin karatun ɗalibai har mutum ɗari da ɗaya waɗannan ɗalibai dai galibinsu marayu ne da kuma waɗanda ba su da galihu. Adam A Zangu ƙungiyar tasa ta ɗauki nauyin karatun ɗaliban a wata makaranta mai tsada da take a garin Zaria. Jarumi Adam A Zango sun biya kuɗin karatun ɗaliban ne kimanin naira miliyan arba'in da bakwai. Makarantar ita ce ta aike da takardar godiya ga jarumi Adam A Zango. Wannan kenan, ku dana subscribe domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci.